wannan bawan Allah yake cewa da fatan mala yana lafiya Allah ya saka da alheri da gidan aljanna amin ya ce ina tambaya wani dan uwana kuma abokina mun samu wata matsala a tsakaninmu ni da shi wanda ta sa har muka daina magana kuma daga baya na yi da na sani akan abin da ya faru na nemi mu shirya da shi amma ya ƙi na samu 'yan uwanmu wanda suke gaba da mu na faɗa musu abin da yake faruwa suka yi masa magana amma dai mutumin nan ya ƙi ya yadda mu shirya abin har ya kai in na yi masa sallama ma ya amsa wala idan na daina yi masa magana ba ni da laifi a addini ko ina da laifi assalamu alaikum wa rahmatullahi ala saka jana'a Ta farko dai gaba haramun ne da kai da shi ɗin in kuka ci gaba da zama da gaba duk gafarar da Allah yake yi wa bayin Allah duk gafara da Allah yake wa bayin Allah Allah yakan ce wa mala'iku ku duba ku yafe wa masu kaza masu kaza amma banda wanda yake gaba da ɗan uwansa Allah ya kan sako gafara ya ce mai kaza mai kaza mai kaza na yafe wa mutane bonus na gafara to sai Allah ce da mala'iku banda wanda yake gaba da dan uwansa Daka in har akwai wani wanda kake gaba da shi kuka raba goron gaba to ya cuce ka ka cuce shi aikar ka kuskura yau akan me zan yi gaba da kai wato mutane abin da ba sa ganewa shine ita rayuwa da kake ganinta tana da wahala tana da sauƙi in ka ɗauke ta da sauƙi za ta zoma da sauƙi in ka ɗauke ta da wahala kuma za ta zoma da wahala shi ɗan adam fa abin da aka wajabta ma tsakaninka da shi assalamu alaikum wa alaikum salam ba shi da lafiya wani ya jiki asara ta same shi Allah ya ma da alheri alheri ya same shi Allah sa albarka ya samu ci gaba muna taya kabar nan. asara ta same shi masifa ta same shi muna jajanta ba shi kenan. ba dole sai ka yi mu'amala da kowa ba ha yanzu ni da ku muna zaune a nan da yawa ga kuna ina ganin ku a fuska amma me yake haɗa mu da yawa daga ciki assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan to don me za ka yi gaba da wani sallama kawai ta gagara to wani abin da baya ganewa wai in an ce wai kuna zaman lafiya da wani wai yana nufin sai kun ci abinci tare sai kun je kasuwa tare sai kun zauna inuwa ɗaya sai kun yi tafiya tare sai kun yi kar a babu in har fushi kake da shi ko na kake da shi dama ai ba ta maka komai ba in ban da sallama akwai fushin da zan yi da kai in ka sai maka sallama gabar ta kai ga da ba zan maka fatan Allah Yi maka albarka ko ya maka rahama ba ko amincin Allah ya tabbata gare ka ba kuma ni baran so abin ya same ni ba da kan ka gana ma za ka iya rayuwa da mutum kawai abin da ke tsakaninka assalamu alaikum ina ga jiya lafiya to alhamdulillah Allah salwa shi ke ne tafiya sake tafiya ka me damuwa a ciki in makoci ne assalamu alaikum ya gajiya lafiya alhamdulillah shikenan magana ku zauna ku ta hira da shi ku tattauna tunda jinin ku bai haɗu ba sai kai ba amma ka sauke nauyin shari'a ka masa sallama ba wanda zai kama ka ba a ce dole sai ka mu'amala da wane wane sai kun zauna inuwa guda kun yi hira an je ɗaurin aure kun ta tafawa tare kun yi a'a assalamu alaikum wa alaikum assalam an yi mutuwa Allah ji rai an kenan wannan shine abin da ake da bukata to saboda tsabar maguzanci wannan ma igagara ba za ka iya buɗe ɗan uwanka ka ce ma assalamu alaikum ba ko yi ma sallama wai ba za ka amsa ba wannan wace irin gaba ne wannan wani irin kiyayya ne ai wannan ko arni ma ba zai yi wannan abu ba kar wani musulmi da yake da hankali wai ɗan uwansa ya buɗe baki ya ce assalamu alaikum wai ya ƙi amsa mai sallama wannan jahiliya ne da rashin addini kuma ka sani dole ne in ɗan uwanka yi ma sallama dole ba. ba alfarma ba dole sai ka amsa sai dai in wani ya karbe maka ya amsa ko wasu sun amsa maka don haka kai da kaje kuka yi ta gaba da shi ka nemi afuwar Allah wataƙila alhairai masu yawa sun sha wuce ku duk mutumin da ya mutu yana gaba da wani yana ƙeya da wani malamai suna faɗa da wahala ya samu rahamar Allah ka bi hankali fa dan karamin aiki sai maka illa ai ba a so ka kullace wani ne ai malam zan iya ta jin haushinka amma komin haushinka da nake ji kuma sai na sauke nauyin shari'a a kanka kana jin haushinsa baka yinsa baka shiri da shi baka kaza sallama dai kam in ya maka dole ka amsa kai ma kuma dole ka masa idan yana wurin kuma ko da shi baya amsawa hadisi ya zo cikin ibnu khuzaima cewa duk wanda ya wa ɗan uwansa sallama sai ɗan uwan ya ƙi ya amsa to waɗanda suka fi shi suna amsa su ne mala'ikun Allah da aka koya amsa ko kare amsa to kai watakila an duba ma in bai amsa ba ma ba gwanda mala'ikun su amsa maka ba to dan me za ka ƙi mai sallama ka gyara kuma ka ci gaba da yi mai sallama ka ci gaba da yi mai ihsani idan baya so ka kyautata wa 'ya'yansa Ka yi masa duk abin da sai ya yi ma magana ko bai yi ba ba komai kai dai ka sauke nauyi shi ya je wajen Allah kuma ka fita daga nauyin hadisin nan dan baka gaba da shi saboda sallama dai kana masa kuma malam haka rayuwa take haka kawai wani sai gaba ya san ka wallahi malam sai gaba ya kula ka za ka wani in dai kun haɗu wallahi ba zai ma magana ba wani in ya ganka ma ka ɗauko hanya sai ya canja in kana wuri ba zai kula ka ba wani fa zai zo fa duk zai gaisa da mutane kai in ya zo kanka sai tsallake wannan mai dattin zuciya kenan wannan kazami ba mai kashi a riga shine kazami ba wannan shine kazami kuma ko malami ne mai addini billahi azimu shedan yayi aiki da shi ai duk wanda yake nuna yana rike da wani a zuciya a'a zaka yi mutum ɗaya biyu don ladabtarwa wannan kana iya yi mutum ɗaya biyu ko matarka ko ɗanka ko na abu kaɗan ɗauke mai wuta kwana ɗaya biyu kai ya wuce uku ka nuna masa baƙin cikinka da damuwarka akan abin da ya ko ka rage mu'amalar ka da shi ko ka rage buga mai waya ko ka rage sake masa fuska don ya gane cewa ya maka wani abu ba daidai wannan kai dan adam ne ya halatta kai masa don ya gani ya gyara amma magana gaba ta dindindin bai halatta ba ku je ku yafe wa mutane ku mala'ikun Allah Allah zai ce waɗancan ku saurara ko ku yafe musu hatta ya tsaliha sai sun yi sulhu tsakaninsu in ba su yi ba ku tafkura da su kar ku yafe musu ki ka ji a ranka za ka yi wankan wanke janaba jikinka shi soso da sabulu ana iya yin wankan da nama amma da soso da sabulu ba laifi ba ne ai muzi ne yi. shi soso sabulu mai kawar da dauɗa ne waɗanda suke cewa ba a wankan janaba da soso sabulu ana nufin shi asalin wankan shari'a da farin ruwa ake amma in ka yi har ka hada da soso da sabulu ba laifi sabulu ai ba na jisa ba <laughs> abu ne mai kyau da haka in ka yi niyya kuma duk yadda za ka yi wanka ai ka sa farin ruwa a jikinka galiban ne yadda aka san wanka mutum yana watsa farin ruwa da farko sai ya zo ya bi da soso da sabulu ai ba ka ɗaukar su da sabulu haka kai ta dirzawa a jikinka da jika to wannan wankan janaban farin ruwan da za ka fara watsa a jikinka ɗauka shi ne wankan janaban sai kuma da ka watsa gaba ɗaya ka yi tsarki ka watsa sai kuma ka biyo da ka da sabulu amma malam saboda rashin karatu ko rashin bincike sai ga mutum wai ya shiga wai ya yi wankan janaba sai ya taka ɗaya biyu ya fito sai kuma ya da komawa ya je da kisa zuwa sabulu da Allah kai wani irin diga ne ka zai yi alwala da shi idan bai zama ruwan sabulu ba kun san ruwan da ba za a yi alwala da shi ba ruwan sabulu ruwan omo amma dan sabulu ya taba shi ko omo ya taba shi in dai bai gayyara shi ba in bai canja shi ya fita daga sunansa na ruwa ba in dai ruwa ne gare gare fadawa sabulu ko zuban omo a ciki baya hana a yi alwala da shi ko maiko ka san da cewa ke da kale da kaga ruwa ka ga dan maiko akai sai ka ya haramta ya haramta a'a ka kwashe maikon ka zuba da shi kuma idan ka ga ruwan ya rinjayi maikon zai iya yiwa butar da kai alwala da maiko a ciki ko an zuba bakin mai a ciki wani abu maikon da bai rinjayi ruwan bai halatta kai alwala da shi a jikinka ma akwai mai jikinka akwai man shafa kuma ka ɗebo ruwa ka zuba da ka goga ba da maikon ka goga ba so wanda ya rinjaye shi da Daka dan uwa kana da aiki ina jin watakila yanzu ne ma abin ya faru yana neman wata gara ɓasa ne kamar zaka fita ka je ka watsa ruwa muna da ban daki anan ka zo ka biyo mun ka samu ishayi to malam yaya matsayin bin sallah ga limamin da rukunsa baya cika a ka kara gaba duk liman da ka ga baya ruku'i mai kyau sujada mai kyau wallahi ka canja masallaci in ba za ka iya canja masallaci ba kai mai nasiya in ba za ka iya ba ka sa a yi masa nasiha in ba za ka iya ba ka tashi wata ranka miƙe ka ce liman ina da tambaya da Allah me hukuncin limamin da baya ruku'i mai kyau sujada mai kyau ina da limamu ne a anguwar mu muna fama da shi to zai gane cewa to <laughs> kaga in ya da amsa kaga baka zage shi ba kai komai tawa kai kai jahili ne dama yawwa amma wallahi duk wanda ka san bai iya sallah ba ba ruku'i ba su da wallahi karka yadda ka rinka jefa sallah ka hadari Allah ai liman malam wato kuskuren da mutane suke wai suke gargajiya akan sallah ai baka zuwa sallah a masallaci sai ka tabbata kyau karka shiga ka tsallaka ko da kuma masallaci a kofar gidan ku yake kara gaba wane ya baka sallah na a na gamsuwa da can shikenan ba ai ba ya za ka je ka jefa kanka haɗari lokacin da Allah ya zo haɗa ku dubin ba zai da ka idan mace ta yi sallah kafarta a buɗe hijabinta ko zaninta bai rufe mata tafin kafarta ba shin sallar ta yi ko ba ta yi ba sallar ta yi amma ta yi kuskure ana so zani ya sauka har ƙasa kuma ta yi sujada ya zama zanin ya lullube shi yasa ake so a sa safa ko a sa kaya masu tsawo na sallah ina tunawa wala da iyayenmu da mu za ka ga suna da kayan yin sallah in za su yi sallah za su sa wata yan riga da da hijabi ma matan yanzu Allah sauyi wata ma in kana so ka ga sallah kan ta ganganci je ka jami'o'i da kwalejoji yarinya budurwa ta ta ko gyalen arziki babu a haka za ta shiga ta yi sallah kirjinta a bayyane wuyar da a buɗe Da siket ma wasu ke sallah to duk wacce ta yi ta bar tsiraicinta kuma a bayyane to sallarsa ba ta yi ba malam akwai a wai malamin da ko maganar da take cewa ya halatta mutum da yake bin mai kasaru sallah a kai mai kasaru ka bi mai cika sallah a ka bi shi in kai raka a biyu ka zauna kai sallama shi kuma ya ƙarisa a'a a'a a'a ba a yi ko kuma ka zauna wai ka ta jiran sawai ka ji shirme <laughs> duk wanda ya bi mai cika sallah sai ya cika sallah idan ba ka so ka cika sallah kai sallah a gidanka shikenan amma in ka zo masallaci ka cika sallah ko kuma ka ce su baka kai limanci kai matafiyi ne in sun baka shikenan sai ka musu biyun su ka fita ka tafi ka ba su ta fama ina yi wa malam fatan alkhairi amin ubangiji ya karɓa aikin malam malam tambaya ta anan ita ce menene ingancin yin salatu tasbih salatu tasbih wata sallah ce da ake ambatan Allah da tasbihi da kabarbari da waye da sauransu in Allah ya sa da barin ajiye tambayar sati mai zuwa zan yi bayananta ta dalla dalla yanda ake yin ta ita salatu tasbih amma da yawa cikin malamai sun ce hadisin da ya zo salat tasbih bai inganta ba ta'if ne amma wasu sun inganta shi amma ni ina ba da fatawa na fi goyon bayan waɗanda suke ganin sallar bata inganta ba don haka ba sai an yi ba in kuma malamin da ya ba da fatawa cewa ta inganta a wajensa shi ya fahimta ta sa to zan yi bayani sati mai zuwa sha Allah don yanzu ba lokaci amma dai malamai da yawa sun ce da'ifi ne hadisin malam ya ake gane dabbar da ya halatta a ci da wadda ba halatta a ci ba a <laughs> je makaranta kai ta zama wajen malamai kana sauraron ilimi kuma duk abin da za ka ci ka tambaya sai ka tambayi malamai don ba za ya halatta annabi ya faɗi wasu masu fiƙa abin nan kullu dhi mikhlabin min ya haramta da waɗanda suke A dabar lati ta tagazza bi najasa dabbar da take cin najasa kamar ungulu tana cin najasa in ya zama amma ta tagazza abincin ta gaba ɗaya najasa ne kamar yanzu a ce akwai dabbar da ita kawai mushe take ci haram ne sannan qur'ani ya yi bayanin wasu al-munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma dhakaytum wa biyan ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam duka waɗannan dabbobi ne da Allah ya haramta to akwai buƙatar dai ka je makaranta in kana kwaɗayin nama to sai ka shirya ka nemi ilimi wai wannan ya ce wai ya halatta mutum ya rama wa masoyinsa azumi da ake binsa na bakanci ko masoyiwarsa in mace ce idan na fahimci abu li khatibihi yace ko li khatibatihi saboda tsabar soyayya wai wani masoyinka ne ko masoyiyarka alkawari yace wallahi in dai ya ci jaraba sai ya azumi goma wai ya halatta wai abokinsa ya karba masa wai ya rama masa biyar shi ya rama biyar amma dai ina da kai ma dan ganganci ne wannan mutum ba a yi shi ya je taro rikici da kansa shi zai rama so ba a yi kuma ko budurwarka ce ko min shagwabarta ka bata ta je ta sa kuma in ba ta yi ba sai Allah ya kama ta wannan ya ce ina da kadara sai na sayar da ita da nufin na sayi gida sai gidan bai samu ba irin wanda nake so ban samu ba kuma ajiye kuɗin. zai sa su ragu ko darajar su ta ragu sai na sake sayan wasu filaye yanzu filayen sun shekara yanzu malam sai na fitar musu da zakka to kaka fitar akar makallahu shi kuɗi duk inda yake ko kadara sai an cire mata zakka ba ruwan Allah da wai ka juya ka kaza ka kaza kai kuɗi naka ne milkan kamilan kuma wahala alaihi alhaulu shekara ta juyo a kansa duk kuɗin da yake mallakan ka ne kuma ya shekara ko kuɗi ko gida in dai ba na zama ba ko gona ba wacce kake nomawa ba ta kadara ko mota ta neman kuɗi ba wacce take ta ta hawa ba ko gidan biredi ko mai duk abin da ka siya da sunan kadara in shekara ya kai sai ka buga ka cire mai zakka ya ake cire zakka kuɗinsa za ka buga kawai nawa ne zakka miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da ko ɗari takwas haka duk kuɗin da suka kai haka akwai zakka a kansu in sun shekara in mallakan ka ne kai ɗaya daga miliyan biyu da ɗari bakwai ko da ɗari takwas har zuwa miliyan dubu har hudu to ka san matsalan wanda bai da kuɗi wallahi kaga an samu matsala ba ma san kuɗin zakkar ba wallahi yanzu ka yi tela kana da kudin zakka ne Allah kai min gyara to ni dai na san baran can na duba wani ya min tambaya na duba da zakar gona kuka tambaye ni yanzu yanzu na sayan gaya mu ta dawa ko ta masara ko ta waye ba kwarai kuwa kwanan nan ma na yi zakka ta amfanin gona amma ba dai ta kuɗi ba kam amma kuɗin ma za mu yi Allah ya sa da nan gaba kaɗan ba mu cire zamani kun san dala ta yi sama kuɗi ya canja to miliyan kudu miliyan kudu da nawa eh miliyan kudu da dubu ɗari biyu da casa'in da nawa to ka ce miliyan kudu da dubu ɗari biyu da wani abu duk wanda yake da naira miliyan hudu da dubu ɗari biyu da wani abu ko kadarar da ta kai hakan an auna ta a kasuwa to zai kasa ta kashi arba'in kudin zai raba shi kashi arba'in wannan miliyan hudu da dubu dari kaza din divide by 40 kashi daya shine hakin Allah in baka gane ba mai miliyan arba'in miliyan ɗaya ne zakarsa mai miliyan ɗari hudu ba nawa ne zakarsa miliyan nawa arba'in ko ka kasace kashi arba'in ka cire ɗaya da haka wannan gona taka ko wannan idan har ya kai wannan kuɗin ko ya ƙuri wannan lissafin da na bayar na baran can ne in ya kai wannan kuɗin to sai ka cire zakka in baka cire ba kuma wallahi ana binka bashi Allah ya mana afuwarsa Allah ya sa mu cika da imani akwai tambaya guda ɗaya sai sati mai zuwa zan ƙara sata saboda yanayin lokaci abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu na'am na'am oh, mai ƙasar da ya zo ya tarar a masallaci an yi raka biyu saura biyu hudu zai yi an ya jawo wa kansa tun da ya riga ya shiga ai duk wanda ya bi mai cika sallah sai ya cika wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh